jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوا أولا ببما سلاتي من البركة بير سنة masallacin babban malaminmu da ke anguwar hausari a layin kasuwa na monday market a inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka a yau muna yammacin lahadi 21 ga watan ramadan a lissafin kalanda na musulunci hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1440 daidai wanda ya zo daidai da yammacin 26 ga watan biyar miladiyar annabi isa dan maryam shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin sura mai albarka suratul baqara da yadda Allah a yau za mu tashi akan ayata ayata nawa ayata biyu daidai insha Allah kan su muni kenan ko muna roƙon ubangiji Allah ke mana mawafaka da abin da za mu karanta qalan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبنجي ما يجري ما أوكاكايتي thumma afauna ankum sannan sai muka yi rangwame a gare ku ya ku ɗan bani Isra'il wajen bautar gunkin nan da suka yi bayan sun je sun yi abin da suka yi na bautar ɗan maraƙi Allah ya ce sai muka yi muku rangwame mun yi muku wannan rangwame ne kuwa a la'allakun tashkurun domin ku gode wa ni'imar mu in ji Ubangiji an gane ko? sai Allah sai ce ba da zalika na'am thumma afawna ankum Allah ce sannan sai muka yi muku rangwame muka yafe muku min ba'di zalika bayan wannan bautar ɗan maraƙi da kuka yi la'allakum tashkurun mun yi muku haka ne inji Allah domin ku gode mana وإذا تينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وبنجي يتشي وذكر كتنا منا إذا آتينا موسى الكتاب يا يند مكبي والنبي موسى للتافي شيني التوراة والفرقان da kuma hukunce-hukunce mai rarrabe tsakanin halal da haram. mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya an gane ku. shi attaura kamar yadda muka yi bayani a baya attaura tana da sura dubu kowane sura tana da aya dubu da aka bi ma'ana attaura tana da yawa ta ninka alƙur'ani yawan attaura ya ninka alƙur'ani shi zabura rubu'in alƙur'ani kamar daga fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqim zuwa min al wan nas ko kamar daga bakara zuwa suratul a'raf ba ma kana da awai an gane ko shine yawan zabura kenan wala alla shine linjila na annabi Isa alaihi salam amma shi a taura yawansa yana da yawa dan haka masu haddan ma ba su da yawa a duniya gabaki daya annabi Musa shi kadai ne ya haddace a taura sai annabi Haruna sai Haruna wannan mai kudin shi ma ya haddace to kusan mahadatanta ba su da yawa wakila aka ce uzairu ma ya hadace a taura an gane ku to a takaice sai ubangiji sai ya ce wal furqana mun bashi hukunce hukunce mai rarrabewa tsakanin halal da haram duka wannan ubangiji ya ba wa annabi Musa ne zuwa ga yan bani Isra'ila Allah ya yi musu haka ne la'allakum tahtadun na'am la'allakum tahtadun domin ku innan ku shiryu an gane ku domin ku ƴan bani Isra'ila tahtaduna ku shiryu bihi da wannan littafi da muka baku min ad-dalali daga barin bata وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Ubangiji ya ce wa idh qala Musa li qaumihi ka tuna mana yayin da annabi Musa ya faɗi ga mutanensa ya ce ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum Lallai cewa ku innan kun zalimci kanku da kanku wajen bautar ɗan maraƙin nan da kuka yi bittikhajikumul ijila. wajen ma'ana ku da ɗan maraƙi da kuka yi a matsayin ubangiji fatubu ila bari'ikum abinda za a yi lallai ku tuba zuwa ga makagin halittarku shine Allah tuban da za ku yi fa'tulu anfusakum shine ku kashe kanku da kanku sai suka ce ya za a yi mu kashe kanmu da kanmu Allah ya sallada annabi Musa akan 'yan bani Isra'ila duk abinda ce musu su yi sai su ce to mutum biyu ne Allah ya sallada su akan yan bani Isra'ila ga baki ɗaya. na farko shine annabi Musa alaihi salam na biyu shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan za ku iya tunawa lokacin da aka je aka ce birnin Haibara da yaƙi annabi ya ce duk su fita su bar garin haka nan suka fita suna rawan jiki suna babballe wasu abubuwa gofanninsu ƙofofinsu da wani ɗan itace da suka kafa mai ɗan tsada sai su cire har Allah yana cewa yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin sai Allah ce fa'tabiru ya ulil absar suna tumbuke abin da hannunsu su kuma mu'minai suna ƙara taya su dan su samu layi yayi fadi a ƙara faɗaɗa layi ashe tun zamanin musulunci ana girmama layi in aka ga layi ya zama dan lungu ana iya sayan gidaje a faɗaɗa wannan layin ayi kwalta a ciki su musulmai suna yi ne dan su ji daɗin turjiya da doki a wannan lokacin dan ko idan takaji takazu za a zo za a juya za a yi fada to sai a samu inda za a dan turjiya da doki haka ba inda zaka shiga lungu lungu yana matsayi ma abin hawa ba a an fada layin an sassare ga baki daya Ina ce ma qada'atun millinatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillahi wal yukhzi al fasiqin duk abin da aka yi ko kun bar dabino a tsaye ko kun yanke duka wannan duk da izinin Allah aka yi kuma dan a bakanta ran fasikai ne kaga duka wannan Allah ya sallada manzon Allah akan Yahudawa kenan haka nan Allah ya sallada annabi Musa akan su sai ya ce musu ku taru guri guda ga baki ɗayanku idan kun taru guri guda kowa ya cire takobi a hannunsa sai suka taru guri guda duk wanda yayi wannan bauta na dan maraki yan bani Isra'ila suna da yawa ba sa jin magana ta kadaran mutane ne bayan sun taru a waje guda maza da mata yara da manya ƙanana da tsofi kowa aka taru annabi musa sai ce kowa ya zare takobi a hannunsa bayan sun gama haduwa cif kawai annabi musa sai ya daga idansa sai kalla sama kallon sama ke da wuya kawai sai hadiri baki irin kawai sai ya haɗu hadiri sai ya soko kansu gabaki ɗaya sai ya rufe su baki ɗaya ba sa iya ganin koda tafin hannunsu annabi musa sai ce fa'tulu anfusakum ku kashe kanku da kanku kawai sai ka fara da kakas kakas kakas kakas kakas kakas aka fara kashe mutane duk wanda ya bauta na wannan dan marakin Allah da hikimarsa sai sai da aka kashe shi a cikin wannan gajimare bakin nan amma duk wanda bai bauta wa dan maraki ba koda mutum 40 ne suka kewaye ka da takobi a hannunsu ko kwarza ne ba zai taba ka wannan ikon Allah ne an gane ko shine sai ubangiji sai ce musu annabi Musa ce faqatulu anfusakum ku kashe kanku da kanku idan kun yi haka ma'ana fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum ku tuba zuwa ga ku shine Allah tuban da za ku yi shine ku kashe kanku da kanku an gane ko idan kun yi haka zalikum wancaninku kisan da za ku yi wa junanku innan khairul lakum shi ya fi alkhairi a gare ku inda bari'ikum nan ga mahaliccinku shine ubangiji Don haka sai Allah ce ba alaikum a yanzu kan Allah ya karbi tubanku ay taubata taubatakum Allah ya karɓi tubanku ya ku yan bani Isra'ila innahu lalle cewa shi Allah huwa tawwabu shine mai karban tuba arrahimu mai jin kai ashe wannan yana nuna mana duk abin da mutum yayi na saban Allah idan ya tuba Allah yana maraba da shi zai karbi tubansa kenan mu kuma a yanzu tuban da mutum zai yi ba sai ka kashe kanka ba tuban da zaka yi a yanzu shine istighfari in kai taubatan nasuhatan shikenan Allah ya yafe maka zina kake yi shan giya kake yi luwadi kake yi abin shaye-shaye kake sha na haram muskirat an gane ko mukaddirat irin su ice dan kamaru su menene su matala angur solution menene su fetur kanan kasa fetur a cikin tsumma kana dan zuka kana shot haka in nan duk irin wannan sai ka ji haramun ne babu kyau to tuban da zaka yi a yau shine kai ta istighfari in kai istighfari ka da Allah Allah ya yafe maka haka nan idan aikin ka gulma koyi da mutane shi ma dai istighfari zaka yi duk in kai wannan da gatan al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe maka gabaki da duk zunubinka kuma duk shekarun da kai a baya Allah zai juye zunubinka duk ya zama lada gabaki daya dan Allah akwai abin da fi musulunci dadi jama'a akwai abin da fi musulunci adalci ka duba zunubin da ka dauka shekara da shekaru ubangiji Allah zai juye wannan zunubin su zama lada ga baki daya a gare ka Allah ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ce irin waɗannan su ne Allah yake musanya mummunan aikinsu ya zama lada ga baki ɗaya lalle Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin ƙai ne lalle Allah ka gafarta mana sannan Allah ka ji ya ubangiji sai Allah sai ce wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhazatukum sa'iqatu wa antum tanzurun to jama'a sun gyaru ɗan bani isra'ila sun yi tsarki da suka gyaru suka gyara halayensu aka kashe masu laifi yanzu kenan muna iya fahimtar wanda suka rage duk marasa laifi ne an gane ko ubangiji sai ya ce annabi musa ya zaɓi mutane masu ɗan dama-dama wakila aka ce ya zaɓi mutum saba'in saraka shi inda yake karɓo saƙo daga wajen ubangiji inda yake yin munajati tsakaninsa da allah annabi Musa sai zabi mutane shine inda Allah yake cewa wa khatara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina annabi Musa sai zabi mutum 70 dan su je su yi miqati da Allah su gana tsakaninsu da Allah lokacin da suka tafi tare da annabi Musa alaihi salam ubangiji cikin ikonsa da zai magana da annabi Musa sai ya bude hijabin ji tsakaninsa da su mutanen nan kawai sai suka fara jin maganar ubangiji Allah yana magana da annabi Musa annabi Musa yana bashi amsa Allah yana gaya masa so ma sai aka buɗe hijabi a gare su lauku kushifa annal hijabu la ra'ainaha to Allah sai ya yi hijabi ga baki ɗaya ga mutum 70 din nan kawai sai suka fara jin maganar da su taba ji batun da suke a duniya suna jin maganar ubangiji ana magana sai suka yi shiru sai da aka gama magana ga baki ɗaya an gane bayan an gama magana shine sai Allah ce wa zukuru ku tuna mana izu qultum ya Musa yayin da mutanen annabi Musa suka ce ya kai Musa lan nu'mina laka mu fa har abada wallahi ba za mu yi imani da kai ba hatta nara Allah jaharatan har sai mun ga Allah kurukuru a fili sai mun ga Allah kiri da muzu tunda mun ji maganar sa yanzu muna so mu gaishe an gane ko bana haka ke da wuya ubangiji sai ce fa akhazathum fa akhazatkum sa'iqatu sai tsawa sai ta kama su gabaki daya nan da nan sai aka ce famutum ko mutu ga baki daya kawai sai suka faɗi sai suka mutu ba kuma sun faɗi bane su duka tashi daya a'a wa antum tanzurun alhali ku kuna kallon mutuwar da ƴan uwanku suke yi ma bikum abin da yake sauka a gare ku idan wannan zai mutu yana shi wancan yana kallo kafin da lokaci shi wannan ina kuna kana abin da ke wada wancan ma yana kallon wa antum tanzurun kowa yana kallon mutuwar da dan uwansa yake kafin mutuwar ta zo kansa shine a can da ya yace waqtara musa qaumahu 70 rajulan limiqatina yace falamma akhadathum ar-rajfatu yayin da wannan tsawar ta kama su annabi musa hankalinsa sai shi qala sai ce rabbi ayya ya rabbi ya ubangiji laushi ita da a ce ka so a halakatahum aida ka halakar da su min qablu tun gabanin mu zo nan wajen ya Allah wa iyaya yace a tuhulikuna shin yanzu Allah zaka halakar da mu bima fa'ala bima fa'ala sufaha'u minna da abinda wawayen cikin mu suka aikata ya Allah da su faɗi wannan magana ya Allah sai a halakar da su baki daya bayan an matar da su suka faɗi a mace innan kwanan su takwas a mace sai suka wani arnaki ya arnaki cikinsu su yayi wani maiƙo yayi wani mai malamai suka ce har yanzu akwai irin waɗannan zuri'ar suna nan a duniya mutum ya sa kaya ko fari ne ko baki ne ko wani irin kaya ne can zuwa an jima sai kayan yana na so na so haka ta baya kamar wani bakin mai haka cikin shi to in kaga irin wannan zuri'ar wa'ancan mutanen ina ba ta fahimta daga can yake <laughs> ya hada dangi da wa'ancan kwarai kuwa haka ba da ba suka yi bayani kwanan su takwas sannan Allah sai ya tada su bayan annabi Musa ya yi ta lallashin ubangiji a tuhulikuna bima fa'ala subha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu menene tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin shikenan Allah sai ta da su an gane ko to ubangiji sai ce ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ubangiji yace bayan mun kashe su sun yi kwana takwas a mace a wannan guri thumma ba'athnakum ay thumma ahyaynakum sannan sai muka sake tayar da ku ma'ana ai muka sake raya ku bayan mun kashe ku muka sake raya ku min ba'di mautikum bayan mutuwar ku gabaki daya mun yi muku haka ne in ji Allah la'allakun tashkurun domin ku gode mana in ji Allah an gane ko mun gode maka ya ubangiji ashe duk wani mai mai Allah har gobe Allah yana nuna masa ishara iri-iri idan kana saban Allah Allah zai nuna maka ishara iri-iri wani a ɗaura masa ishara ta talauci kawai ta ishe shi sai ya je ya sha wahala ya zo ya yi saban Allah da kuɗin da ya yi saban Allah nan ya ƙara shan wahala to in Allah ya ganar da shi sai ya koma ya ta istighfari istighfarin nan sai ya zama sa sanadin arziki gare shi domin istighfari yana ƙara arziki yana kawo ƴaƴa samun ƴaƴa mazaji yana kawo amfanin gona ya yawaita a ƙasa yana kawo ruwan sama yayi yawa a samu kifi manya-manya ɗanyun nan su tarwaɗa su ɗan sarki su menene su yawa a gare kowa ya samu abin buɗe baki ina fata an fahimta kamar yadda Allah ce yursilis samaa alaikum midirara yace wa yumdidukum bi amwalin kaga za a samu kuɗi kenan sai yace me wa banina za a samu ma za kenan sai yace me wa yaj'al jannatin za a samu ruwa kenan za a samu ma'ana kai lambuna za su yi kyau za a samu mangoro irin malawan inna malallawan malawan an gane ko za a samu su bambus su kankana su gwanda su abarba su lemu su ayaba su aful duk za a samu irin wa'annan abubuwa su yi yawa a cikin gari duk gidan kowa ka gan su inabi inna inab kuma a samu uwa uba menene roman kuma a zo a samu zaitun la ilaha illallah wanda annabi 70 ne suka yi wa zaitun addu'a zaitun yana da wani sirri inji mutane masana in kana cin zaitun kana ƙara samun lafiya ƙarfin idanka yana ƙaruwa ƙarfin jikinka yana ƙaruwa saboda shi ice ne mai albarka yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna sai Allah ce la sharqiyyatin wala garbiyya yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu narun sai Allah ce nurun ala nur nurun ala nur sai Allah ce yahdi Allahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bi kulli shay'in alim ina fata an fahimta to kaga kenan istighfari yana ƙara wannan wa yumdidukum bi amwalin wa banina jannatin sannan wa yaj'al lakum anhara kogi zai yawa a gari sai Allah ce malakum la tarjuna lillahi wa qara to ashe kenan duk mai istighfari har abada ba zai zauna da zunubi ba to amma idan mutum baya istighfari magana yayi a majalisa wajen dama mun ce majalisa ma zamanta bai halatta a musulunci ba in ma kuma za a zauna sai an bawa shi layin haƙƙinsa layi yana da haƙƙoƙi ga 'ya'ya musulmai daga duk wanda zai zauna a layi layi yana da haƙƙi ubangiji Allah ka bamu sanin menene haƙƙin layi mu kiyaye sai ubangiji sai ce wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna was kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وبنجي سبحانه وتعالى يتي وظللنا عليكم الغمامة كما muka inuwantar da gajimare a gare ku ya ku ƴan bani Isra'ila wannan ai babbar ce Allah bai taba sa wasu mutane gajimare ba sai ƴan bani Isra'ila lokacin da suka shiga cikin tsimuwa innan 40 sanatan ya yatihuna na ardh shekara arba'in suka yi suna cikin tsimuwa tsakaninsu da gari duka-duka kilomita ashirin ne da bakwai to sai Allah sai ya kawo musu wani gajima da sai lullube su duk ya musu inuwa gaba ke daya ne sai Allah ce ku tuna mana lokacin da muka inuwantar da gajimare a gare ku bayan mun inuwantar da gajimare a gare ku wa anzalna alaikumul manna kuma muka saukar muku da darba shine tacaccen zuma mai kayan yaji ka san zuma idan aka sa mata kayan yaji ka samu zuma haɗaɗɗe da kayan yaji kuma aka samu nama aka maka suya ɗan haka haka dai mai ɗan abin nan to wannan abin yana tafiya sosai shi ne sai ce wa an zalla alaikumul manna kuma Allah ya ce maka saukar muku da darba shi ne tacacciyar zuma wasalwa da ɗan shila ɗan shila shi ne ɗan ƙaramin tattabara da ba ko su ɗan dabbobi ana ta musu salwa to su ne shila kenan ko ‘yan ƙananan tattabarunmu da muka sani yanzu tattabara ɗan ƙarami shila idan aka yanka shi ai za ka iya ci da naman da ƙashin ka taune shi gaba ki daya to wannan idan aka durmiya shi a cikin ruwan zuma mai kayan yaji ai idan ka ci kawai sai dai ka ga wata mura ta shekara biyar tana fita ba tare da ka zanta ba ina fata dai an fahimta da su yan bani isra'ila dan gata na gidan aljanna ne Allah yake saukar musu da shi tun daga gidan aljanna ai gata ya kai inda ya kai to sai aka ce musu sharadi abu ɗaya ne kawai kada ku boye Allah sai ce musu kulu ku ci min ba mara zaƙana kun daga daɗaɗen duk abin da muka azarta ku da shi duk wannan kayan daɗi ku yi ta ce ku yi ta ce gajin cin ku in ma za ka ci tattabara goma ne ma ka ci in ma ishirin ne ma ka ci ga tataccen zuma ka ɗiba ka sha tacacciyar zuma ba ka taɓa shan irin ta ba Allah ce sharadi na guda ɗaya ne tare da ku wala tadakhiru kada ku ɓoye kawai ɓoye wannan shine illa amma ka san halin ɗan adam ko yanzu ne aka kama maka wani abu a gidan biki gani ganye kaman karewa zai ka ci kai nak da kai amma sai ka dan sa wani guzuri inda ana sa aljibu sai ka sa shi a cikin aljibun ka dirbi ba haka muke ba haka halin dan adam yake kawai sai suka fara koyewa suka fara koyewa lokacin da suka fara koyewa ubangiji ce kada ku koye sai ba su ji ba ubangiji sai ya yanke wannan manna da salwa an aka daina sauko da shi gaba ki da Allah ya ce da muka yanke wannan manna da salwa in wa ma zalamuna alhali mu ba mu zalunce su ba in ji Allah inna allaha la yazlimu misqala dharra Allah baya yin zalunci koda misalin kwayar ka dage ne sai Allah ce wa ma zalamuna alhali mu innan mu zalunce su ba walakin sai dai kanu yazlimuna anfusahum sun kasance su ne suka zalunci kansu kansu ina fata an fahimta walakin kanu anfusahum yazlimun sun kasance su ne suka zalunci kansu da kansu ashe duk abin da Allah ya ce kada kai sai kai yanzu ka zalunci kanka kenan fakar zalama nafsa duk abin da Allah ya hana sai kai kace ba za ka hadu ba abin nan magana ne addini ne kai ne kar kai ne Allah ya ce kai sai kace ba za a yi Allah ya ce kar kai sai kace sai an yi Allah ya ce ba haka ba sai kace haka ne Allah ya ce haka ne sai kace ba haka bane lokacin da kake faɗan wannan mutum ya zama cikakken kafiri kafiri kafiri kafiri kafiri duk sallar da yake yi ba wani ne ce kafiri ba duk abin da Allah ya ce a yi idan mutum ya ƙi to ya fita daga cikin addinin musulunci ba sai ya ce wai shi in ya zama kafuri ba mutum ya yi jayayya da Allah shi ne abin da ake nufi cewa yanzu ko mai gidanka ne a shago ya ce maka fito karfe bakwai ko takwas da rabi ka zo ka yi sharan shago sai ba ka fito wacce karfe goma ka masa biyayya kuwa ai ka ce wannan mai gidan naka ballantana Allah mahaliccinka wanda kuma ya halicce ka ne dama don ibada kuma ya yace ga abin da nake so ka yi sai ka ki to ai ka kafirce wa ubangiji kenan ashe akasarin mu sai mun dage da yawan istighfari saboda sabon Allah da muke yi abubuwa nawa ne wanda ubangiji yace karmi karmi muke kutsawa mu je mi muna zaton ba a gan mu ba alhali muna tafin ubangiji Allah yana kallon mu Allah yana kallon mu inna rabbaka labil mirsad yursidu amalal al ibad ubangijinka yana can a madakata yana jiran yana dakon aikin kowa ya gama abin da zai yi ya zo gaban mu makama shi Allah ce wa umli lahum inna kaidi matin duk abin da kake yi Allah yana kallon ka akwai ran da Allah zai kama ka a hannu ka zo gaban Allah a dauke ka a jijjiga ka kana kallon kanka kai kamar kafi karfin haka kai ba komai bane wallahi ka siffanta kanka da kiyashi da kake kallon sa a duniya lokacin da zaka zaka tsinci kanka a gaban ubangiji ubangiji Allah ka samu cika da imani Allah ka samu na ganewa sai Allah ya ce qulna dukhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulu albaba sujjadan وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم wasanazidul muhsinin ana nan ana nan a cikin wannan imuwa annabi Musa alaihi salam Allah ya masa cikawa da annabi Haruna alaihi salam su rahama ce a gare su sannan ƙananan yara kuma sai suka taso da wanda Allah ya nufa zai zama annabi annabawa da dama irin su annabi annabi Yushe'u da annabi Kalubu da sauransu an gane ku sai Allah sai ce wa dhukurka tuna mana idh qulna yayin da muka faɗi ga 'yan bani isra'ila an gane sai muka ce musu udkhulu hadhihi al-qaryata ku shiga wannan alqarya ta baitul baitul maqdis ko kuma birnin ariha da muka ce ku shiga wannan gari na baitul maqdis ku je ku yaki wannan gari a musu kace-kace a yake su da yaki lokacin annabi yushe'u shine yake jagorancin waɗannan mutane 'yan bani isra'ila sai Allah ta fakulu minha haythu shi'tum idan kun shiga wannan gari ku ci duk abin da kuke so a cikin wannan gari na kayan bushiya mana na ɗiyan bushi da sauran abinci iri-iri kayan marmari duk abin da ranku yake so ku ci shi ne fakulu min ha haitu ci ito ku ci duk abin da kuka ga dama abin da kuke so a cikin wannan gari na baital maqdis sai Allah ce ragadan ai wasi'an mayawaici ku ci gashi nan ba iyaka amma abin da za ku yi wadkhulul baba sujjadan ku shiga wannan garin kuna masu yin sujjada ga Allah sujjadar kuwa shine ku dan sunkuyar da kai haka ba wai sujjada ta sa goshi a ƙasa ba ko sujjada ta ruku'i ba irin wannan sujjadar ake nufi ba a'a in za ku shiga akan dabbobinku kuna tafiya in kun zo kofar garin kawai sai ku dan sunkuya haka ku dan sunkuyar da kanku shine sujjadar da ake so kamar yadda sayyidina Umar yayi in za ku iya tunawa lokacin da aka ci birnin Qudus da yaki da yazo bayan sabai sun aika yazo har wasu suka ba da shawara ai ba sai ka zo ba ya amiral mu'minin a tura musu mayaka kawai su kasa kata da su kawai sai sai dana sai ya ba da shawara sai ce ya sarki mu'minin ni ina ga kaje shi yafi zuwan ka lada ne dawon ka ma lada ne kuma sahabbai waɗanda suka dade ba su ganka ba za su ganka sarkin mu'minai sai ya shirya sai ta sai ce sai dana usman ya ba da shawara amma ta aliyu za mu dauka kaga shawara zaka iya bada abin da zaka faɗa ba lalle ba ne amfani sai a ɗauki kuma wata shawara ina fata an fahimta sai ya dauki shawarar sayyidina ali sai ya tafi bayan ya tafi yana cikin tafiya ya kusa isa wajen sahabbai sai suka bada shawara sarki mu'mini ta riga ka faci 14 ai da ka canja wannan rigar da yafi sai ka ce eh gaskiya fa gaskiya sai aka canja masa riga yana kan raƙumi sai suka ce ka hau kan doki shi zai fi saboda doki abu ne mai sa mutum ya ɗan takama haka shine khayr kira ina fata an fahimta in ka kan dauke zaka jina dan haka kai ma kana dan yin ina fata ana fahimta doki kenan to shi kenan bayan ya hau ya fara tafiya sai ya ji a ransa yanzu fa ni ne fa saki mu mu'minan duniya ko eh daga an ganna an ga kawai sai tsaga ihu ya tsaga ihu kawai sai tsaya to ku rike dokin nan ku rike dokin nan sai aka rike kawai sai tsalle sai da kasa sai da na kuma dan hadabi ina da kasa sai ce ina alkabbata mai faci 14 da aka ce ga ta nan ya amirul mu'minin ku bani in sa kayana ya ce ina raƙumi na aka ce gashi nan ya ce ku bani in hau kayana kawai sai ya karɓa sai da ya hau kan siddin raƙuminsa sai ce sami ita rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya la ya da kulul jannata man kana fi ƙalbihi mithqalu zarratin min kibir ya ce na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa lalle duk wanda aka samu girman kai ƙwayar zarra a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba ya ce lokacin da kuka bani wannan riga mai kyau na sa na hau kan wannan doki na jina ya fara dan taku da ni sai na fara jin nima ba ni ne sarkin muminan duniya ga baki daya sai ce musu zan je da riga ta mai faci in sun ga ma su karbe ni in sun ga ma kar Allah ya sa ma su karbe ni ni inda ni ne Umar ya ce ni in ba zan canja ba ashe Allah da hikimarsa sun yi drawing din sayyidina Umar da wannan rigar mai faci 14 kuma akan wannan raƙumin suka yi drawing yana zuwa sai aka ce ga Umar ya zo sai da na Umar ya zo sabu suna kabbara shi aka yawa sisai suna leƙowa suna wasu kace wallahi shine wannan umar ne wannan shine umar ku bude kofa ku bude kofa aka bude kofar garin birnin Qudus shine Baitul Maqdis sayyidina Umar da zai shiga garin akan doki sai sun koyar da kansa yana cewa alhamdulillahi alladhi a'azzana bil islam godiya ta tabbata ga Allah sarkin da ya dauka mu da addinin musulunci mu muna maimaita wannan kalma alhamdulillahi alladhi a'azzana bil islam an gane ku. sayyidina Umar sai ya shiga eh, birnin Qudus a rannan sai Bilal ya fito ya kira sallah sahabai suka yi ta kuka suka ji kamar manzan Allah zai fito ya bada sallah domin shi lokacin da manzan Allah ya rasu sai ga ba zai iya zama a garin Madina ba saboda shauki da begen manzan Allah kaga masu san manzan Allah na gaskiya kenan sai ya bar garin gabaki ɗaya ya koma can birnin Qudus da zama a rannan sayyidina Umar ya zana masallacinsa a rannan har yanzu masallacin yana nan masjid Umar yana nan yanzu haka a Baitul Maqdis Allah ka kai mu wata ran mu je mu yi sallah a wayannan guraren gaba ke daya kuma da jami'a tashi mai zaman kansa kaga duka wannan yayi daidai da wannan sujjadar da aka ce yan bani Isra'ila su ma su yi amma to dake su yan bani Isra'ila ta kadarai ne sai suka canja wannan abun da aka faɗa aka ce musu wadkhulul baba sujjadan idan za ku shiga idan za ku shiga kofar wannan gari ta Baitul Maqdis to ku shiga kuna masu dan yin sujjada ma'ana ku shiga kuna masu yin sujjada wa qulu ku ce hidatun ya Allah ka sarriyar mana da zunubanmu idan kun yi haka nagafir lakum ko yughfar lakum khadayakum ko khadi'atukum za mu sargir muku ma'ana za mu gafarta muku dukkan kusakuranku maimakon su yi haka da suka zo sai suka ce to jada aka ce mu yi to baraka ka wasu jada kawai sai suka sauka akan dokin gabaki daya kawai sai suka fara jan gindinsu duwawunsu da jan duwawu suka shiga da aka ce idan za su shiga kuma su ce hiddatun nagafir lakum khadayakum kawai sai suka cewa habbatun fi sha'aratin habbatun fi sha'aratin ko habbatun fi sha'iratin dan tsabar izgilanci kai ɗan bani isra'ila sai suka canja duk abin da aka ce su fara kaga an ce kawai su shiga mai tafiya da kafa ma in yi zakan me zai yi dan sun kai da kai zai yi kawai sai ya wuce amma sai suka zauna musamman suka fara jin jikin su haka a wai karewar sujjada kenan tunda an ce ba za mu sujjada ba mu ai mu wuce sujjada bar ma mu abun nan gaba ki da kai Allahu akbar ubangiji Allah karama mu da aziri an gane ko ne sai sai Allah sai ce don kun yi haka yughfar lakum khadayakum za mu gafarta muku dukkan kusakuranku wa sanazidul muhsinin ubangiji ya ce wa sanazidu da sannu za mu ƙara ma'ana lada mai yawa al muhsinin ga masu kyautata da'a ga Allah فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وبنجي يتي الذين ظلموا waɗannan da suka zalunci kansu da kansu fa baddala sai qaulan wata fada daban gairar lazi ƙila lahun ba faɗar da aka ce su fada ba ba maganar da aka ce su fada ba ita suka faɗa ba an ce su ce hiddatun ma'ana hiddatun naghfir lakum ku. an gane ku, an ce su shiga garin suna sujjada kuma su ce Allah ka sariyar mana da zinubanmu shi kawai abin da za su faɗa ke. ma'ana Allah ka yafe mana kusakuranmu sai suka ce Allah ka ba mu ƙwaya a cikin zangarniya maimakon wannan magana maimakon sujjada suka ja jikinsu maimakon Allah ka gafarta mana zunubanmu da suka ce Allah ka ba mu kwaya a cikin zangarniya kaga wannan mai wuta ne kenan duk ni'imar da aka musu duk su gani ba in ji ubangiji ne sai Allah ya ce fa baddala ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai waɗanda suka zalunci kansu da yin wannan takadaranci sai suka canja fadar da aka ce su fada dan neman kusanci tsakaninsu da Allah sai suka canja wannan magana ubangiji sai ya ce bayan sun canja wannan fa'anzalna eh, rijizan rijizan mu kuma sai muka saukar musu da azaba ta anoba ma'ana azabar anoba an san anoba ko shi shikenan nan da nan kawai sai wannan ya mutu ana dawa a kai su wancan wancan su mutu a kai su wancan nan da nan irin wannan anobar shine aka ce idan ana yi manzan Allah ya ce idan ana yin ta a gari kai in kada ka fita a cikin gari kada ka fita a cikin garin da ake anoba domin in ka fita a garin duk garin da ka je ka kai musu wannan kwalara ka kai musu annoba sannan idan ka zauna in Allah ya maka cikawa to ka mutu shahidi saboda ka yarda da hukuncin ubangiji amma ba inda ake guje-guje ba irin na gudun hijira nan kaji ana kare-kare fashe-fashe ka kasa samun nutsuwa wani ma zai fitsari ya kasa ya nemi fitsarin ma ya tafi <laughs> ya kasa wani ma ya ce addu'a ma da zai ya kasa faɗin addu'a da zai don tsabar tsoro lokacin wa balagatul qulubul hanajir an gane ku. zuciya ta zo nan tana fafat fafat fafat fafat fafat ai an yi wannan lokacin to idan aka yi irin wannan idan mutum ya yi gudun hijira bai yi laifi ba ina fata an fahimta haka nan inda aka matsa maka wajen addini a garinku aka hana ka sakat wajen bin sunna in kai hijira baka yi laifi ba haka nan inda aka hana ka komai kasuwanci aka matsa maka neman kuɗinka aka sa maka takunkumi duk abin da kai sai a ce ka cika shishigi kai kuma kasuwa ta karɓe ka idan kai hijira zuwa wani gari ko wata ƙasa ma daban dan gai kasuwanci ba kai laifi ba duk irin wannan ba laifi ba ana fata dai a fahimta laifi shine lokacin da ake anoba ka gudu ka bar gari wannan shine musulunci ya hana ka zauna a garin in Allah ya maka cikawa kai sani ka mutu shahidi dan aljanna insha Allah idan kuma ka zauna har anoban nan ta wuce shikenan fa lillahi alhamdu sai mai fatar ubangiji Allah ka kare mu daga dukkan annoba da kwalara gaba daya Allah ka kare mu Allah ka kara kare mu to sai ubangiji sai ya ce fa anzalna rijzan sai muka saukar musu da da azabar annoba alal ladina zalamu akan waɗanda suka zalunci kansu da wannan takadaranci da suka yi ubangiji ya ce bima kanu minas samai annobar nan sai muka saukar da ita daga sama bima kanu yabsuqun ma'ana saboda abin da suka kasance suna fasikanci a kansa wannan ai fasikanci ne abin da suka yi menene fasikanci Allah ce kai kaza ka canja abin da Allah ce ai wannan shine fasikanci Allah ka kare mu da yin fasikanci sai Allah sai wa izistasqi musa qaumihi fa qulna durib bi asaka hajar فانفجرت منه سنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين Ubangiji ya ce wa ka tuna mana idistasqa Musa liqaumihi yayin da annabi Musa ya biɗi shayarwa ga mutanansa lokacin da aka daga manna da salwa aka daina saukar da shi ga baki daya sai yunwa ta kama su kuma ishirwa ta kama su ga baki daya gashi babu ruwa babu abin da za a samu ruwa annabi Musa sai ya daga hannu Allah ka shayar da mu ruwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ruwan ne ya fito a jikinsa dan mu'jiza sallallahu alaihi wasallam an je yaki an dawo babu ruwa sai manzon Allah ce ba mai ruwa ko da ko da dan kadan ne sai aka ce ya rasulullah sai dan guntun ruwa ne a cikin tandawa manzo Allah sai ce a zo da wannan ruwan sai manzo Allah ya sa hannun saka a cikin wata ƙwariya koko da aka zuba ruwan kawai sai ake ganin ruwa yana kullowa ta gefen nan tsakanin hannun manzo Allah sha kamar kumfo kawai sallallahu alaihi wasallam sai da ruwan nan ya cika wannan ƙwariya manzo Allah sai ya cire sa kawai sai ya mutsike kawai ruwan sai ya tsaya sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza ce aga dukkan annabawa nasu su roƙo suke a ba su kaza a ba shi abin a jikinsa yake ina fata an fahimta shine naba alma'a min asabi'i dahi ruwa ya bugu a yatsun dahi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kenan ashe duk mai shayar da ruwa ma'ana duk mai shayar da mutane ruwa wannan mutum ba karamin mutum bane a wajen Allah in za ku iya tunawa ai hadisi ya tabbata wata mata karuwa ce tana karuwanci a zamanin yan bani isra'ila ta zo bakin rijiya ishirwa ya koro ta sai ta zo ta samu rijiyar ta shiga da ta samu rijiyar wani mutum ya zo ya sha shi kuma sai ya dan binne wajen ruwan ita kuma ta shiga sai ta yashe wannan ruwan bayan ta yashe wannan yashin sai ta ɗebi ruwa ta sha ta sha ta sha da hannunta sai ta ga wannan kuikuyen karan a bakin rijiya sai ta cire huffinta takalminta sai ta ci ko takalmin da ruwa ta fito da shi sai ta sa wannan karan yana sha yana lahila yana dan kada bindin sa yana dan shafa jikinta sai da ya sha ya koshi sai ya kama gabansa kawai sai ya arce Allah sai ya aiko jibrilu ya gaya wa annabin wannan zamanin a gaya wannan mata Allah ya mata gafara duk wannan zunubi da ta yi Allah ya mata gafara a ce mai shayar da ruwa ba karamin abu bane ka shayar da mutane ruwa wannan ladan ka ga ganshi a wajen ubangiji Allah ne ka ya sani ubangiji Allah ka azata mu da yin haka to wannan yana sa al'amura da dama mutum ya samu gafara abinda bai tsammani ma ya samu ubangiji Allah ka yi mana gafara shine anan ubangiji ce ka tuna mana yayin da annabi Musa alaihi salam ya bidi shayarwa ga mutanensa ma'ana ya bidi shayar da ruwa ko ya nemi shayarwa ga mutanensa shine liqaumihi ga mutanensa ko sai Allah ce faqulna sai muka ce masa idrib ka bigi alhajara wannan dutsen bi asaka da sandarka ya kai Musa sandar da take hannunka innan ka bigi wannan dutsen da sandarka akwai ɗan ƙaramin dutse wanda malamai suka ce a kansa yake ajiye kayansa idan zai yi wanka shi dutsen da kaɗan ya fi kan mutum ba babban dutse ba ne a yi dutsen kuma murabba'i ne kamar tsarin littafi mai kusurwa guda hudu ba wai fokona yake kai sakil haka ko mulmulalle a'a murabba'i ne an san murabba'i dutsen kamar haka yake yawwa an zai yi wanka a nan yake ajiye kayansa in za ku itinawa 'yan banin isra'ila suka cutar da shi akan wannan ma suka ce shi Musa me fi mu ne me fi mu ai abin da yasa yake komawa gefe ai kunji kunji kunji kunji kaza kaza kaza shine a cikin suratul ahzab Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu ko ruwayar dan Mas'ud fabarra'a wallahi mimma qalu wa kana inda Allah wajiha ya ku wadanda suka yi imani da Allah kada ku cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana irin yadda mutanen annabi Musa suka cutar da shi an gane ko shi annabi Musa ya kasance mutum ne mai alfarma a wajen ubangiji mutum ne mai alfarma mai karamci mai isa a fadar ubangiji shi annabi Musa alaihi salam ina fata dai an fahimta sai suka ce annabi Musa ai abin da yasa baya shiga cikin mu ai gwaiwa yake da ita rannan ya cire kayansa yana wanka kawai dutsen kawai ya zo ya sa hannu zai ɗauki kayansa dutsen sai shara da gudu yana ce ku rike mun kayana ku rike mun kayana dutsen da Allah ku tare dutsen nan kawai da ya miƙe sai su ganshi ashe duk ya fi su lafiya ma gaba ki daya kuma kunya ce ta kama su to akan wannan dutsen ne Allah ya ce ya bigi wannan dutsen da sandansa bayan ya bigi wannan dutse shine anadrib bi asaka alhajar ubangiji sai ya ce fanfajarat min huthnata asharata aina ithnata asharata aina ma'ana kabila ko kuma idaniyar ruwa goma sha biyu famfajarat sai ta ɓuɓɓugo minhu daga cikin wannan dutse an gane ko idaniyar ruwa nan famfo guda uku nan famfo uku nan famfo uku nan ma famfo uku adadin zuri'ar annabi yaqubu kenan kowane gida kowane ɓangare kowa ya san famfon da zai sha ruwa mana wani ba zai ma a famfon da ba nasu wani ikon Allah ne shi sa Allah ce kada alimu kullu unasin masharabahum ma'ana kowani jama'a daga cikin su sun san mashayar su sun san inda za su je su sha gana su gana wa'annan gana wa'annan adadin ƴaƴan annabi yaqubu alaihi salam a cikin ƴaƴan annabi yaqubu akwai rawbilu akwai yahuza akwai dinatu akwai danu akwai shamun akwai lawi akwai jada akwai ah, menene ah, menene ashiru akwai shajaru akwai ya yalunu akwai yusufu akwai buniyamin su goma sha biyu an gane ko wannan su goma sha biyun to kowa shine isnata asharata aina idaniyar ruwa guda goma sha biyu wanda dutsen nan ya fashe kowa to na adadin wa'annan zuri'ar ne na annabi ko alaihi salam Allah ka sa da muna ganewa ubangiji ya ce kada alima kullu unasin mashrabahum hakika kowane mutane daga cikin su sun san mashayar su an gane sai Allah sai ce kulu ku ci washrabu ku sha min rizqillah daga arzikin ubangiji wala asau ya ku jama'a kada ku yi tafiya fil ardi a bayan kasar duniya mufsidin halin kasancewar ku kuna masu barna a sai duk tafiyar da zaka yi kai tafiyar dan Allah ba tafiyar saban Allah ba yanzu anan mun gane tafiya ta kallon bol bai halatta ba tafiya ta kallon kokuwa bai halatta ba tafiya ta kaje wani masallaci kai sallah bai halatta ba ka bar garinku musamman dan shi wannan masallacin bai halatta ba saboda hadisin manzon Allah da yake la aha la tashuddu rihala illa ila thalasa ko illa ila thalasi masajida inji manzon Allah ba ni na faɗa ba ku wani masallaci ne to yace masjidil haram sai ce me wa masjidi hadha sai me wa masjidil aqsa ina so dai a ji daga bakin ku ai ba nake manzo Allah ce na farko dai shine masallaci mai alfarma shine masallacin makka inda Allah yake cewa wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga wannan masallaci ya kasance amintacce ne in kai sallar azhar a Najeriya lada nawa za a baka 25 ko 27 in kai sallar azhar a masallacin makka lada 200 za a baka in kai la'asar ma lada 200 magarba ma dubu ɗari isha ma dubu ɗari asuba ma dubu ɗari a rana ɗaya kana da lada dubu ɗari biyar daga bakin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kai sallah a masallacin madina za a baka lada dubu ɗaya kowace sallah kana da lada dubu ɗaya a yi ne kana da lada dubu biyar a madinar manzan Allah in kai sallah a kudus kana da lada ɗari biyar na kowace sallah daga bakin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe wanda ya samu ya yi sa'a ya yi kwana 20 a garin maka jam'i bai tsere masa ba ya fi kai shekara 80 a najeriya ina fata dai an fahimta ladin da allah zai baka ya fi na shekara 80 a najeriya amma haban ce ka daina sallah ba ka dawo ka ji gabar da na'am <laughs> kada ka ji ka zo ka ce a ah, mu ai shi ke da mun wuce ya ka ji gabar sallah yanzu ne ma za ka ja dantse ka dukuba an gane ko ka dukuba ka yi yunkuri ka kama na falfali da sauran salloli na neman aljanna ubangiji Allah ka samu dace ma'ana fifikon wa'annan guri wannan guri ne kadai aka ce mutum ya daura sirdi ya tafi ya je ya salla a wannan wajen amma in ba wannan masallatai guda uku ba duk inda mutum ya daura sirdi dan ya tafi wannan mutumin yayi laifi a cikin addinin musulunci ba wani addini ba a cikin addinin musulunci ne ce in dai musulunci ne to kayi laifi a cikin musulunci kuma shi musulunci abin da yasa kayi laifi Manzan Allah ne yake ba mu umarni mu yi ko kar mu haka ne ko ba haka ba to manzon Allah ga wanda yace mu yi sauran yace ayi bai ce ayi ba ce in nayi nayi me nayi laifi kenan to Allah ka kiyaye ni ni in kada na aikata wanda yake yi shi ma Allah ya shirye shi sai Allah sai ya ce wa iz qultum ya musa lan نصبر على طعام واحد لن نصبر سيكي يا قريك يا za mu zai akan wannan gabar aya su sun ce ba za su yi haƙuri ba amma guri ya yi haƙuri za mu zai akan wannan gabar aya insha Allah sai gobe inda rai da lafiya kuma sai mu ci gaba insha Allah muna tsakiyar maganar annabi Musa tare da mutanansa alhamdulillah ala zabi assalamu alaikum warahmatullahi na jama'a abin da muka karanta na daidai Allah ka ba mu ladansa kuskure da muka yi Allah ka yi mana gafara jama'a mu karanta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة كما ريد مكسابة مكرنتا ومالا الدعاء وبنجي الله كتك مالا درهما الله كسا مالا يهوتا الله كتك أندك إيايم sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa ubangiji Allah ka yi musu gafara Allah ka sa suna gidan aljanna musamman muna roƙon addu'a na musamman ga tsohon sarkin Maiduguri mai mataba ya masa muna roƙon ubangiji Allah ka ji kansa da rahama

jama'a makaranta iza ja kafa ɗaya ɗaya kamar yadda muka saba masu taimaka wannan makaranta Allah ka saka musu da alkhairi masu roƙon addu'a da mu da su Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka tsare kasuwanninmu yan mu a duk inda suke ya ubangiji Allah ka ba su riba mai albarka Allah ka ba su ikon taimaka musulunci da abin da suke samu ya Allah matafiya duk inda suke Allah ka kai su lafiya ka dawo mana da su lafiya haka nan marasa lafiya na gida da na asibiti da masu tafiya da shi a tsaye baki ɗaya mu Allah ka ƙara mana lafiya akwai ta uwa da bata da lafiya Allah ka kara mata lafiya haka nan akwai ta uwa ita ma da bata da lafiya ta yi shekara da shekaru har yanzu bata samu mijin aure ba saboda fama da lalurar rashin lafiya tana kallon wasu abubuwa a idanta muna roƙon ubangiji albarkacin wata ramadana Allah ka yaye mata wannan musiba ko ma menene Allah ka yaye mata ya ubangiji haka nan da dan uwa da yake cewa shi ma kaman sihiri ne ake aka yi masa muna roƙon ubangiji Allah ka yaye masa wannan sihiri hakanan wani ɗan uwa shi ma yana cewa sarsali na rihi yana damunsa muna raƙon ubangiji shi ma Allah ka yaye masa baki ɗaya mu kuma Allah ka kare da dai dukan sauran marasa lafiya duk baki ɗaya mu Allah ka ƙara mana lafiya ya Allah matafiya duk inda suke Allah ka kai su lafiya ka damar da su lafiya hakanan ya ubangiji masu neman aure Allah ka ba su abokan aure na kirki maza ne ko mata baki ɗayan su Allah ka ba su abokan auren su na kirki ya Allah yan uwa almajirai masu neman haddan alqur'ani da ilimi na addini da ilimi na zamani Allah ka ba mu mai albarka wanda za mu yi musulunci aiki da shi ya ubangiji kazalika masu jarrabawa ya Allah ka sa mu ci jarrabawa mu yi musulunci aiki da abin da muke rubutawa ya Allah Allah ka gyara halayen samarinmu Allah ka gyara halayen ƴan matanmu Allah ka gyara halayen shiyagabanninmu da halayen ƴan kasuwanmu da halayen gwarazanmu da halayen mutanen ƙasarmu gabaki ɗaya ya ubangiji Allah ka gyara halayenmu ka shirye mu akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya ubangiji ka sanya tausayi da imani a cikin zukatanmu ya ubangiji Allah ka cire hasada da kyashi da mugunta da girman kai a cikin zukatanmu ya ubangiji Allah ka sa mu zama ikhwanan ala surulil mutaqabilin ya Allah duk wanda bai fanci sunna ba Allah ka ganar da shi sunna wanda ya fanci sunna Allah ka tabbatar da daga daga mu gabaki dai akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah duk abin da muke idan daidai ne Allah ka tabbatar da mu akan daidai ya Allah idan kuskure muke yi Allah ka yafi mana kuskuren mu ka dawo da mu kan daidai ya Allah gabaki daya muna roƙon ubangiji sarakunanmu da shugabanninmu gabaki daya ta hada da shugaban ƙasarmu Allah ka ƙara musu tausayin talakawan wannan ƙasa mu ta Najeriya Allah ka sa alƙawarin da suka yi wa wannan ƙasa Allah ka ba su ikon cikawa Allah ka ba mu kyakkyawan zaman lafiya aminci fiye da amincin da ya ubangiji Allah ka damar da amincinmu da kwanciyar hankali mu ta yawa a cikin wannan gari har gari ya waye baka ma san karfe nawa bane har sai ka ji ana assalatu ya Allah ka damana da wannan zaman lafiya a wannan gari na Maiduguri a wannan ƙasa mu ta Najeriya ya Allah ka yadda da mu ka yadda da al'amuran mu ya Allah ya Allah yadda muke taruwa a wannan farfajiya Allah ka tara mu a gidan aljanna na firdausi Allah ka tara mu da mu da iyayen mu da sauran kakannin mu da dukkan annabawan ka ya ubangiji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya makaranta izaji'a Allah ka amsa mana بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً يا رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين يا رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين يا رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Thank you.